بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يا فيتشي غبا بكراتين من الكتافية الرد على الرافضة يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يا نكين aqidan e jama'in e rafida jau na yi eshidin nina a toki da eshidin nici gai ne ba zayyatiyan matlabul isma babu ne ji bayani tiyan akida ya isma na jama'in e rafida ji da wuna lega babu ya al'isma zuma na isa bayanai bayani a aqida na lobeyin zamanin doro da nan dore tin sallah kuke ba wannan man gawa min ha min ya jama'a na ishtiratuhum galafi bankurota ya eshicin inji mai rafi rajin gai matsalabul mut'a akida eti mut'a ومنها إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيرا من سبعين نقاحا دائما جميل في رجيب a alalli wala da nika almut'a ya waye mut'a ngai odi alika ole ben zagi etiyan yawo yawo na ji sharati yawo pata wọn ti gbọna ìdílé alika ole ben oji yawo mọbi oji ti yawo ba ku fuyini foguta sati ni etwa ni ya ni ya saji mazandoru loyi nga ikpabe kiyo ni ka wako ni mot atu ya nda mini akida ni lobe ino gabar ya ji ha aka halalli gwana sai da sha ne wairin na wana ya wani mayar suna jirgin ya ci dana mai wani wuce ribe ya ci daya ya wani da shi da jana bagi bai zagi da ya lari kawai da loji ya ce mawa loji ga akan halalle wani alada ya mawa ga dawo loji na ya ya ci aluna kaira min sara'i na nikaha a ga alkhairi na da yawa ya mutu a wani ga yawo na tsoye ji da da'ima ya ce fi zai bai waje da yi nan ya mutu mai bakiyan yawon lokaci yawon mafi waje lojin da ce laki ba bai zagi ko ba sun je mawa a dukiya da kai da ga yawo addu'a ni na wajen ci ya da'iman ya gambe wajen ya ne sai dai a walla ko su tuwa gani na ga wakar jawaza lahum shay'uhum alghali min man yajo jawaza lahu wa lalle wala da ya wanda ya man ne ga alghali gai aliyu eyin al'ali an yi tamata isna ashara nassan fi lailatin wahida bi imra'atin wahida ga halarci wuyo ne zaba yi gobe gube zarai yi gobe gube a wa magani be zagin ni ba kwai shi dole ga dede ko <laughs> ha ga lamu tijalaka na shi ga halalle za gobe gobe diga din da yin ne shi ni randoro aw madoitiya e ci dana na ga halalle ya tita jana ngale shi da wa wannan ga hadisi be za ta su lita sun ci kuma hadisi yo na wuwa ga ce ba musulunci wula da kiyo wula da halal a wula da haram ke yi da halal a ci wula da haram ya abada

faman harajat ƙur'atuhu kanan waladu lahu zando yi na ƙuran yuga tiyana to zanna ga mujiya wasu naka wasu nauka da suna na ga ya gini ikpadi na ga lakuran ci ci bata na zai mujiya zai yuga ci tabbata na ga mujiya kultu shek muhammadu da abdullawa ga wani gan ga haɗa mitlo an ki haƙin jahiliya mai yiriyar ya wani jafeji lokacin jahiliya nan allah ke abtola a shar'u ya wani shari'a ne ga yawon sakpa wani ya wani da wani ya wani da musu gaza nan ke lashi dogo musulunci ba kama fi sahi kin da na risi da sayi buhari wani o kama fi sahi mun da ce yau ekwabe sayi buhari noci ga sahihu muslim noci ga sayi haini jima na ne littafi ko guba ba nan gata a jafa wa ali radiyallahu anhu annahu qala bayani bai daga ba aliyu sakube bayuyu mugan kide inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an niqahil mut'a annabi muhammadu nan etiya wa mut'a ngaya wala ba gidan zagariya ne kawai da wa mabiyoji da lokacin da Yi wa shi yin lokaci daji zandoro loyin hadisu ya al-buhari bai musulmi to zando caji minimum ko hadisi ya mago hadisin nabi gbogbo ya wannan da dalilin ne amma cewa musulunci hadisi bi, sai buhari to musulmi wuba na a sai jin amma na biga kan a sai ke yi da lalle wala don muke ga kan kankan wuce gayin ya zuma go haramu har da fuke A majin ma na jira a ji zuma wa an salama tabin al-aqwa رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة sun حرمها sada mata sahaba cikin na wanda ga abaha na sallallahu alaihi wasallam abaha nika al-mut'ati annabi halalli bola da yawaye muta thumma haramaha a cikin jara zumayar halalli bo rubuka rawahu shaykha وروى مسلم في صحيحه ما مسلم بحديث يعين sai مسلم عين اسم لتا شهيدا الجامع الصحيح أتو الجامع الصحيح مش تي صحيح البخاري سنة نوتيون دون كده أن سمرتا ناو ذلك صحابنا إذا سمرنا نسوق حديثي للنبي ده صحيح مسلم نهوغا غا حلالي ويو وغا جيكيا حرامنا wani ne umara abdullahi ji sai na umara sun gabi bayani yayi kiri na hana alha annabi sallallahu alaihi wasallam kai kiwuluwa yani ina wani farin gai ya wani muta'a yi mabiyar zina lokacin da ce yani almut'ata ruwa mutabarani yun bi isnadin kawai وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها ake go bayani bayani daga ba abdullahi bin abbas gan wani shabake al'amarai mutane wai wani wani zai zibe fahimta ga mutagena har bayanin da ci be lokacin sayidu na alifai sautu ga wuwa ga annabi muhammadu a shabake fahimta na luwa sallallahu alaihi wasallam annabi gan wula shahara ibn hadisi na muke wani ya yi tiya halalli bu na zaune halalli yo yuja haram muke yuja halal muke yuja haram sai bi na alisa zito ibnu abasu tu nga mai ga yi ga bayani da bi ibo to ga ibn abbas na jama'a na sai laji kina eh, dalili nan ke dai ruju ohu anha wa shi ba ke fahimta ya mutane ba abela ji hujja yawo wadda bai jala bayani wuce benin sai dina ali wasu ore sai dina ali nole a disu kan ila biyu ko na yi ji da wayan siyawa ne maza a biyu na a disu ga kan ila biyu mun gama ke jin an kali muna ba su shi bunan ga wani gandoci ci ga wata tiwo biyu wo wando ca sabi sautu ga ya shi ba وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه الإمام الطبراني انتبه ببيان أيه كده أبو هريرة توشي ببيويو ببي حديثي كده هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث وإسناده حسن المتعة يوم متعة hadama talaq wakijan waya wala niya wal iddatu ma idda niya wal mirasu ma yaguji niya isnada hadisi suna tazo ke ga ada ga yawo muta da boya wala da amfani ga dai dai woji da lokaci ka zan A za a al'amari ya irin na ji tabbata a ga iya ga yabo yi yadda ba hindu dai ci dace shi ga wale gai ya daga daba ka gai zai ya bi ya wala yadda a dai gaggaya lokaci na aga kudo shi na zandoro waye ku e dace ma al'idda idda ya daga daba ba ji gan wubiya za ki wasu gan wubiya ya a a ci a gani ra to eji e ojigun ba a fiye tu e zanen to ga sahaba wuce ko abu rere ga ya waye mut'a energy with ya na nan gala da khairi da ba ibn mu be ci da tere da ci da madi yin naji fata ya wani ya ci gago aja da kiyo ya wala ngabo da idda ngabo da ni rafa ngabo da ni rafa ta ade mas'ala da shi fe ba fatawutu littafin ga alaƙaitibatu wadda wa'aci a fegin shaurin bazugan fatawa islamiyya etinye zabagi na su waiwagin zagi egin zagi na waiwana ayyana jani to sadaki na wallabe na abayi ko wallabe ya ne kula labiya amma dai yagiyan egin zagi ba ta yi daji biyu iza ba gina caji hajjali shi nga gungi kashe wajen nga idajin kashe wajen shaubin ba zuga matuka ka da lafayawa a da yi daji biyu ga yawu nci su zagin na yajin idda ina wala yi sadaki na ko a patishani ko kiwo Allah yawa da yi ya guji ciye da bagin nan zagin na giyan dorowa ga ya ga na da cin da ba ga da man manjewa cin da ba da wa bugon gala jafar ga alkawali saya ga da yin manco bai zino bai zai ciye ga wani wage wani ga bigan ba ta da alkawali ba bakin ci ya yi gaba mu mujiyawa mujiyawa jiyawa shek abubakar gumi bai fahimta na ya tiyawo shek jafar gan wani tuti na amma zuma gwai tula yawon roje gina mujiyawa alikawale tuyo wai wayan yi kpagili yi wazu yi mai teku zanda shi na abe ganin mujiyawa ya ya gana na so n fe gbafata wuce wuce ga lamari wani ife da tubu ya fosu maji zan fara wani so sa fe ci littafin da tuli na ku fata amma wuce ko gutsu a yaka albani rabiul madali al'ufaini bin baz da fatawa ya fatawa lajin ya cin da ta jama'a musulmi ji yan eh, kamar ga lamarin ne farko amitaya wa ga shi ba yi gan uwa biya ko za yi gan uwa ya waye la kan ga ka shi zan dole lo yin lo zan dole lo yin lo ko nda ga wa la biya inda cha to la yi inda ce la to ko da ni uze inda ce bela za yi gan uwa biya wani ya o dole saki ga zada daga babaje ko nza za yi gajiya in ga gani musa amma wa ila marelo bogon wujiyawa su gai fahimta na boka gana gama lamar ciko, ko jami'a ga ke shehu shinkiti na ita alamar wucin kan kici aladakin elaugan ya gini layawa ne wani ya shayi ni ya guro tsawon gija wadanda ga kayayyagin zagin na gadiyan wadda lokaci a ne kyanin wajen oga igin shiga ga gitu ma gama la hatta ba gitu n zagi shiga na ila lotu ya man shiga ga yin wani igin na jetun ala fayawa ala fayawa ne gama la tun da ga ogaga a ya shiri faya wafa ko tun na wala dubbe nan a gaggan ya lokacin ya wafa ga gashi wala dubbe man shiga ya wafa ne gugu alamari na gwaka gana eh, iza shatsanin gaiki ha yawo panna kan cici al'umuru bi makasiriya alamari kwata kemance kwabe biga yau amma wabe da yamancin nuci na ga ebe eh, ganna ya bambu ya jahalalli doje yana jihar ka yi bewaji gole ya wuce yau idan jihar ka yi tiyan iba e benin amma zandoro joga asali da lamarin wucin wani kyagi ya zama ya nila ya guba a fewa da shi wallahi tabbaci da ba indoro ji faruwa kando indoro ji faruwa ya so ga oga yajin ya e dabi mai biya ko muso yin zagi ga oga mutum ya e dabi mai ko ba ya so ga o gwakko misali shi na guguru da iyaka da iyaka galau ga yi zaba giga su da hali neman ci ba da yada ci da wani gaga yawa malafaya wannan na wuji giya wuji yi miya in doron wala luwa ni kawai to sadaki allah yawa layi wuji zagi ma zai idda ga can le ba da gannan ga da manjiwa bugo yi ji lura dai na yi ga khitiba na abu dai na yi ga akadun nikahi na yawa fani khitiba ga gwakwai la zan ce da ya kuwa yawa fahimta nga mai kemiyaya ya, ebwana e ina e manje ga bata na nga ga alamari na dabo na nga ga gaga kan kici eyu ga yawo fa e ba ala da kimi Aga arabin na ga yawa fa ni kashi ala fa ala fa e man cin doro family doro zan doro na wani tiwo ga yawo fa ta kya be amma ne kawai dai dan da dan wace na jeji faruwa na inda ya wace ga lalle wuce ya rufa misali ji na guguru zandon roke inda yi wa alikawali amma waye manci na ga waya wafa ni na to wake waga yau e ne na yi ji a wafa na kila ya gibagin na yabe na yau sha a ga ya wafa ya zawo ya gumi da wo da fe kpa lọle nda ga wa kawai ya wa kan mola de ba ma ina wa gila shi gidi lozu na ebuna wa de yi ni febe da harka mi wa nun sha ya ebuna wanda mini sharati ya ha hakki ya yawo uma ke yeji yanda a gaba gin zage wa leina nga ya ni bana temi aya ne ba e bu leina ndaga ya e daji be ganne tun ne shi na ba wolo da wajin mi uka ruwa da lebi wiwa dole adegaya wa farin cinwa wadannan biyu jini lokaci na abuwa amma da ya laye da jin zuma mai kyau ga wulo da gumiyamu daga lashin harbi lozu jiyan gishi dole yan naji ta alamu ya ga wuce kiyan wujiyawa wujiyawa da majin na gama ya gana cin ya gana ji fahimta ku su kuwi wa alfahari sai bayani ne bebe yi ne manga wa'an ibn abbas radiyallahu anhuma qa daga ba da bin abbas so ci bai bayu waga ga kana fil mut'atu fi awwal al-islam hatta nazalat hadhihi al-aya ga mutawu da mutun chabai musulunci ai da jibe kiyo da mutu ai har da lokaci na ayan na bai ci ga hurimat alaikum ummahatukum har da bai tsoce ga yara muladan ummahatukum ne yaji haramu wani yajin ya wani egin zage yeji yegi yaji so ti fe lube yayi kakan ga tutun na ayan na cina wai wugwa ga zagiri na ji mi wajana haramu yawo ayan na da mini ne wugwa ya haramu ga yafi ya ya yawo ya muta'ana wa tadhiquha min alquran ina ke gogan naka daga qur'an wannan gai bai so ce ga والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم سيد زيجي تسايا فواجنا يا فواجه إيه اللي وصبا زندورا غير والذين هم لفروجهم حافظون هم ولا يصفى ذا خروج سكويل لا غزيجي لا فواجه صبون إلا على أزواجهم sai ya yi na shi an mamala kan aimanin ko ina gwagwa lwa shi ji mallaka wuna fa'in na hun hoiru malumin zan na je a biya ne ita sha'awa na rabe wa bebi ne da yi na shi gan be wujin zagiyar shi ne to ki guna ba sai ga yau aya na ji fata ya kotsu ba zai ya wai muta kawai da a dai mi da jihar kamera ko wujin zagiya wada wani zagin da shi bai sun na mutai e ci tawaye da kanga iji fahimta ya fi na man kwanne labiya yi na ku bai hori mata alaikun umma ta yin zagi ga su ka kayan na na zagin daya mutu man gawa masu wa aza wa haram zandoro na jin zai shi dobe a idana na itin yawo na haramu paul yawo ina wasu da kuma gawa da yawo ya ko guba haramu yo rawahu tabaraniyun wal baihaqiyun at-tabarani galbi albai baihaqi a gabe bai bayanin nan wal hafiz yana alamar bi na dai mai wagulu tiyo ya yi kato nan gari annal ka na halala ya waye mutare halalli shaba musulunci sun manu si hat a cikin hukuncin fiya wa hurri ta hariman mu'abbada a cikin lashe haram haramun yadda nan faman fa'ala ha zandora bi shishi yi na ci gan zagina da alaka da ina yi ti muta da dalili ga muta da musulunci to bani fakad fata ala nafsihi ba ba zina e ci da tutu ya ci tashin da wani amma ji ina wajen ladaci wani bal laifin wajen laifin wajen yin mashin na gari a kai da yin na wali addiman na shi kalita fi kawai ya ci maudu ya almutawa ya ci yaki da jama'an shi yana ga gaciya mutawa ya ci da dalili ya abu bai halalle buyi bai alkhairi na daba ne addiman na shi kalita fi kawai bai unuwa na yin mutane da mini littafi na jimi dai kawai kiwon ya gaga ci wa ki da jama'an shi ya ci mutawa ya bana aki da wani gwai fin amma da su so a da su so bai ja ga dokun ci da tasiri aki da ya tasiri ne. lamarin na da fai faruwa ga dawon doshi sai wani wọ́n ya giza shi ya gido shi ya da ya ci da yi su kusi da akidar da fata na ci da babu bawa na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na zai gurgudun ya bayani yau سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك